Kamfanin albarkatun man fetur a Najeriya wato NNPC ya ce ya gano ɗimbin iskar gas dankare a ƙarƙashin ƙasa a yankunan ƙananan hukumomin wasai da kanam a nan jihar Filato. Shugaban kula da aikin tonon man fetur na kamfanin NNPC Abdullahi Bomai ya ce gano sinadarin hydrocarbon a kwancin Benue ya nuna tabbacin samun mai da iskar gas wanda ya ce ƙara gudanar da bincike zai bayyana irin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa. Jami'in na NNPC ya ce wannan aikin zai gudana ne a ƙananan hukumomin Kanam da Wase da ke arewa maso gabashin jihar Filato don gudanar da binciken kwakwaf a gano hydrocarbon da ke ƙarƙashin ƙasa. Mai martaba sarkin Kanam Alhaji Mu'azu Muhammadu ya ce gudanar da aikin haƙar man da iskar gas ci gaba ne a yankin nasa. Alhamdulillah godiya ma Allah da godiya ma gwamnati da ta mai da hankalinta akan haka. a magana harkar mai da gas ba ta ba da yankin mu aka fara ba kuma abubuwan da ya faru ya zama zai zama mana abin karatu a sai mu ma mu amfani da haka mu kyautata mu gyaurata dukkan abin da zai kawo mana rashin jin daɗi wani zai ce gonan kakan shi ne filin wani shi ne wannan duka na nan amma mafi ala alhairin da yake ciki zai fi bakin cikin da yake ciki saboda yawa yawan mutane ba aikin yi to kaga wannan ma zai kashe zaman banza abin da ya fi daɗi a al'amari ya kawo sauki shine yin adalci Mr. Teso Aga malami ne a sashen binciken albarkatun ƙasa a jami'ar Jos. Ya ce samun man fetur da iskar gas a jihar Filato zai ƙara martabar da Najeriya ke da shi na zama kan gaba a ɓangaren samar da iskar gas wanda ke da muhimmanci a duniya. To yanzu reserve namu wato yawan mai da muke da shi dama ya ragu kenan. Amma yanzu da wannan discovering da aka yi ya nuna reserve namu ya karu yanzu in ba wani abu ba za mu iya mu maintaining number one a cikin Afrika na masu cire mai na biyu mai ɗin an samo shi a cikin abin da muke kira inland basin don duk mai da da an riga an samu a Najeriya yana Niger Delta ne amma wannan kokarin da NNPC suke yi yanzu in aka samu ba da samu irin matsaloli da kalubalen da aka samu a Niger Delta ba. Zai taimake mu don babu teku kusa. Abdulrahman Amwase wanda ɗan asalin ƙaramar hukumar wase ne ya buƙaci waɗanda za su gudanar da aikin ne da su yi adalci wa al'ummar yankin. da Allah idan an fara wannan aiki ya ci gaba waɗanda suka tsoro akan wannan abun da Allah su ji tsoron Allah. A bangare guda kuwa gwamnatin jihar Filato ta bakin mataimakin gwamnan jihar Farfesa Soni Teoden ya ce a shirye gwamnati take ta ba da gudunmowa don samun nasarar aikin. Towns providing the necessary facilities where needed Kamfanin na NNPC dai ya ce man fetur da iskar gas da ya gano ya ratsa jihohin Benue, Taraba, Adamawa, Gombe, Bauchi, Nasarawa, Plateau da Kogi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.